ya samu mai sayan motar ka da daraja wallahi dade ina san irin wannan motar <laughs> kaga motar mota ta yi alhamdulillah ya ka ji karfe ai haka nake son kwai alaji ga mai sayan mota malami eh? ga mai mota sai kuma ga dillahi ga dillahi abin abin san san ga abu ne da yake nan ai ka ni na ni ka san dillahi dai ne adalci ba na san a tutar ba na so a tuta ni ma kuma nan adali ne kwarai ai shi sai na hada ka da shi na san kowa mai abin nan ne sai gudan haka garin da duba za ka ya ka duba mota ka ruta ta yi ta yi goma yi kai ya ka karbe joka kwai joka joka babbar mota kenan tun muna yara aka yi joka alhamdulillah matata nake so in sayo mota dama daidai kuma na dade ina son irin wannan mota ba ita ce joka bane <laughs> yawa ita joka dama sai sai wanda ya san darajar mota kaga za ta ji dadin ta sosai yau za ta sosai ni na sani ga ta oto kuma yanzu ya ah, an mata kuɗi ne ko kuwa ai ba mata ba ai ba ai cinikin biri a sau mota kayan kaya na ku ne kuma ga ina to alhaji buri a sama tunda kana da dankon har bushi ai lafiya launi na fuskanci kaso kake kawai harbo farashi ta goma farashi domin da za a ka san ko gida za a siya za a sai kadara ana yin farashi yawa uku ne to bari dauki na tsakiya to yayi daidai ka ga nayi masala kenan na zo da adalci ni mutum ne mai adalci adali yauwa saboda aka na sayi motar nan lakadan ba ajalan ba kuɗi hannu yanzu riga karba dubu uku dubu uku na zo yanzu ko malam lamba ka ne ko madubi shin motin ka saya moti dai lakadan ba ajalan ba kirga kirga karbi da saka aljihu dauki mota ta dubu yanzu wannan motar tawa da nake hawa ka mm. taya ta dubu uku to kudin a banza ake samo su ko kudi suna wahala kuma sai ka taya mota mota ta hawa dubu uku ko so kake in baka jakar ka kirgi kudin motar. kudin ta samu haka ne ba to ka buce ne za ka ban nan gurin ko sai na sa 'yan sanda sun kama min kai yanzu yanzu nan a'a me zafi ban na abin ka dai baka sai ba kaya ga kuɗi na ka kayan ka ko motar uwar ka ce dai ai ka asiri mu ko ina da irin mutanen